بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ta'ala ya kawo mu uku ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 20 daidai ga watan 6 yuniyo 2015 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma gwaggwadon iyawa kuma a wannan masallaci na al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba har yanzu darasinmu yana gudana ne a ƙarƙashin aya ta 116 a cikin sura mai albarka suratun nisa قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر فقد ضل bayanin da muke yi a wannan ayar muna bayani a kan aƙida ta murji'a waɗanda suke ganin cewa in dai mutum ya ce la ilaha illallahu to duk abin da ya ga dama ya je ya aikata suna cewa la ya burru مع المعصية إيمان كوكما لا يضر الإسيان مع الإيمان إيماني بايا تتوى كودا أنا سابو سوى عقيدة إنك لا إله إلا الله إني كافة هكا to shi kenan duk abinda mutum ya ga dama ya je ya aikata ba zai cutar da imaninsa ba Saɓanin aqida ahli sunna wal jama'a sannan kuma in ba a manta ba a jiya mun yi bayani akan aqida kawarijawa. da su da mu'tazila su kuma da suke ganin idan mutum ya aikata sabo kwara daya to baya cikin musulunci khawarijawa suka ce ya fita daga musulunci ya zama kafiri mu'tazila suka ce ya fita daga cikin musulunci amma bai shiga cikin kafirci ba aka ce ina ya shiga suka ce huwa fi manzilatin bainal manzilataini yana mataki yana reto a tsakanin sama da ƙasa shi ba musulmi bane amma ba kafiri bane aqida ahli sunna wal jama'a ita ce mai imani in yana sabo imaninsa na raguwa idan yana da'a ga Allah ta'ala imaninsa na karuwa ranar lahira idan ya mutu yana saban Allah bai tuba ba in dai ba shirka yake ba to sai a bar shi da Allah in an je filin tashin alkiyama in Allah ta'ala ya ga dama sai ya ce ya gafarta masa ba zai masa azaba ya shiga aljanna in kuma ya ga dama sai ya jefa shi a cikin wuta amma ba zai dawoma a cikin wuta ba Allah ta'ala a cikin rahamarsa zai fitar da shi mai da shi aljanna ta hanyar ceton masu ceto farawa daga manzon Allah sallallahu da sauran waɗanda za su ceto al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin nuniyarsa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka siffanta mana wannan mummunar aƙidar ta murji'awa a wasu baitotansa yana cewa وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في الإسيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده زهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأقوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاز إرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان إلى سبحان تاسيكي وكذلك الإرجاء هكذا عقيدا مرجئا شيء abinda wannan aqidar take cewa hina tukirru bil ma'budi in dai ka tabbatar da Allah shine abin bauta to tusbihu kamilal imani kawai zaka wayi gari ka zama mai cikakken imani in dai ka ce Allah ɗaya ne ka ce la ilaha illallah to ka zama mai cikakken imani saboda ka daga nan farmil masahifa fil hushushi in ka ga dama ka ɗauki alqur'ani ka jefa a cikin masai wa kharribil baital atiqa sannan ka je ka rusa ɗakin ka'aba wa jidda fil isyani kuma kai ta ƙara ƙwazo a cikin sabo waqtul idza masta'ta kullu muwahhid sannan dukkan musulmin da kage dama ka kashe shi wa tamassahan bil qass was silbani sannan idan kaga fasto a coci ka je ka shafe shi dan neman tabarruki was sannan kai ta runguma kuras washtum jami'al mursalin kaza dukkan ma manzannin Allah wa man atau min indihi da duk waɗanda suka zo daga Allah jaharan a bayyana bila kitmani ba ma sai ka boye ba wa idza ra'aita hijaratan idan ka ga ma dutse fasjullaha to kai masa sujada bal khirla lil asnami in ka ga gumaka ka faɗi kai musu sujada wal autani da sauran ababan abun bauta wa qirra anna Allah jalla jalaluhu kai dai abinda ake nema kawai ka tabbatar da Allah dai huwa wahdahu bari shi kadai ne abun bauta lidil akwani ga dukkan waɗannan duniyoyi wa kirra anna rasulahu sannan kuma ka tabbatar cewa Haƙƙan a ata tabbas ya zo min indihi daga gare shi bil wahayi da wahayi wal qur'ani da al qur'ani fatakunu haqqan mu'mina sai ka zama tabbas mai imani wa jami'u za alayka wancan kuma kawai zunubi ne akan ka walaysa bil kufrani kuma ba za ka taba zama kafiri ba al-imam al-qayyim yace hadha huwa al-irja'u yace wannan aqidar ita ce ake ce mata aqidan murji'anci inda hulafihim musamman ma cikin waɗanda suka ƙetare iyaka suka kai matuƙa suka yi guluwi a cikin murji'a min kulli jahmiyyin daga cikin dukkan jahmiyawa akhi shaytan yan uwan shaytan wannan ita ce aqidan murji'anci kuma ire-iren waɗannan ayoyin su suka ɗauka suka ɓace da su sun ƙi ɗaukan sauran ayoyi da sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna imani baya tabbata ba tare da aiki ba wajibi ne duk wanda ya ce amana to labudda an yi amala salihan sai ya aikata aiki na gari sharaɗin imani kenan to daga imani yana ƙaruwa imani yana raguwa wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a wacce ta saba ma aqidan murji'a masu cewa in dai mutum ya ce la ilaha illallah da abin da ya ga dama yayi sannan ta saba ma aqida khawarijawa da mu'tazila waɗanda suke cewa idan mutum ya sabo ɗaya to ya fita musulunci to daga yan uwa wannan aqida wajibi ne mu koyanta kowane lokaci shi yasa babu wani karatu da za a maka da yafi tsada fiye da karatun aƙida ba wani karatu da za ka yi ka tsira ma damar babu aƙida a cikinsa duk wanda ya maka gegeduwa da aƙida ya nuna aƙida wata aba ce mai sauƙi wata aba ce da ba sai an ba ta muhimmanci ba to wallahi tallahi batar da kai yake sanya yi so daga wajibi ne a koyi wannan aƙida a santa ƙarshe Allah ta'ala ya ce mana wa man yushrik billah shine bangare na ƙarshe na wannan aya duk wanda ya shirka ga Allah ya haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta faqad bala dalalan ba'ida hakika ya bata bata wacce take manisanciya al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa ce. wa man yaj'al lillahi fi ibadatihi sharika duk wanda ya sanya ma Allah ta'ala abokin tarayya a cikin bautarsa faqad zahaba an tariqil haqq to hakika ya kauce ma hanyar gaskiya in ja al-imam ibn jarir duk mutumin da ya shirka da Allah ya haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta to wannan tabbas ya kauce ma hanyar gaskiya wa zala an qasdi sabili sannan ya kauce ma hanya wacce take gwadabe wacce take madaidaiciya wanda ake son kowa ya bi ta ita ce hanyar da kullum sai ka roki Allah alal aqalli su goma sha bakwai a sallah kana yin raka'a biyu a sallar asubahi kana yin raka'o'i hudu a sallar azhar kana yin hudu a la'asar kana yin uku a magriba kana yin hudu a isha'i za su baka sha bakwai sha bakwai kullum sai ka roki Allah idan baka yi nafila ba a ciki kana cewa ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin to wannan hanya a siratul mustaqim in kai ma Allah shirka to ba ka bata ka kauce mata Allah ka tsare mu. zahaban ba'idan mutum yayi nisa nisa mai nisa ya tafi tafiya mai nisa ba san ran da zai dawo ba wa zawalan shadida kuma ya kauce kaucewa wacce take mai tsanani wa zalika annahu bi ishrakihi billahi fi ibadatihi saboda ya kasance a wannan shirkar da ma Allah qad ata ash-shaytana ya ma shaytan biyayya wa salaka tariqahu ya ba hanya shaytan wa taraka ta'ata Allah wa min haja dinihi ya ba hanya Allah kuma ya ba hanyar addinin sa mutumin da ya shirka ya ba hanya Allah ya kauce ma hanyar Allah ya bar tsarin da Allah ta'ala ya tsara masa na addini ya je ya bi abin da zai halaka halaka ta har abada wacce babu tsira bayanta bayan mutum ya mutu yana shirka babu tsira a tare da shi babu kubuta babu farin cikin da zai sake gani har abadan abada ba zai sake ganin farin ciki ba domin azaba ce rayuwar kafir rayuwar kafircin da ya a duniya ita ce ta ja masa wannan halakar a wuta ita kuma rayuwar wuta kullum karuwa take yi a muni habba haushe ma yana cewa wai rayuwar yan wuta in ya ce rayuwar yan wuta ita ce rayuwar da babu sauki za su ce gara jiya da yau gara jiya da yau in an tambaye su yau ɗin ku sai su ce ina ai gara jiya jiya ta fi sauki da ciwon kai kawai suke yi yanzu kuma ciwon jiki ne gabaki ɗaya gobe kuma sai ciwon siga gata sai kanjamau citta sai ebola to kullum abin zai ta karuwa kullum ya ta karuwa kullum zai ciwo zai ta karuwa musu ba ranar da za su samu sauki to daga halaka ce shiga wuta abinda kuma ke jawo ta saban Allah ta'ala a gaba gaba shirka shirka kuma an shiga ba fita Allah ka tsare mu fazalika huwa dhalalul ba'id al-imam ibn jarir al-tabari yace wannan ita ce bata wacce take manisanciyan nan wal khusranul mubin kuma tabewa wacce take balobalan tabewa in kana neman wanda ya tabe tabewar gaske shine wanda ya zama mushriki to daga Allah ka tsare al-imam kathirin rahimahullahu ta'ala yace da Allah ta'ala yace wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida yace ai faqada faqad salaka ghayra at-tariq al ya bi hanyar da ba ta gaskiya ba wa dhalla an huda kuma ya bata daga shiriya bai bi shiriya Allah ba shari'a Allah ita ce mutum ya kauce ma shirka ya bi tauhidi ya kadaita Allah ta'ala shi kadai a cikin bautarsa wa ba'uda an sawabi kuma yayi nisa daga daidai wa ahlaka nafsahu ya halakar da kansa wa khasira ha fi dunya wal akhirati kuma ya atarantar da kansa ya tabar da kansa a duniya da lahira domin mushriki tun a duniya ya tabe za ka ga mutum idan mushriki ne shi kaskantacce daga cikin mutane sai ya rika juya shi yadda ya ga dama sai ka ga mutum da babban mota mai tsada ga katon gida in ya shigo yana numfarfashi ana girmama shi amma sai ya tashi ya shiga daji wani lalatacce da walki daga shi sai walki sai ya bashi umarni umarnin da in iyayenki suka sa shi yayi ba zai yi ba sai ya sa shi ya je siyo goro a ce kuma rabin goro zai kawo a ce je ya kawo kwalli a ce je kawo allura guda goma sha ɗaya allura yan ƙanana ƙanana guda goma sha ɗaya kuma wajen siyan ba a yadda ya wuce haka ba ba a ce yadda ya siyo fakiti ba in ya siyo fakiti abinda za a masa na kulumbotan ba zai ci ba ya tashi ya tafi wajen masu shaida allura ya ce a kirga masa guda goma sha ɗaya kawai kuma ko nawa ne ya biya kaga tun a duniya ta haɗewa ta tabbata gashi mutane da ba su san shi ba sai su ta girmama shi amma kuma gashi ya tafi wajen halaka wani wawa wanda bai da hankali bai san ciwon kansa ba taɓaɓɓe yana juya shi yadda ya ga dama saboda shi ma ya taɓi wannan ɗaya daga cikin lalacewar mutumin da ya zama mai shirka kenan tun a duniya ƙasƙantacce a cikin halittar Allah sai ya juya shi yadda ya ga dama Wafatatu fatatu duniya dunya wal akhirah sannan raban da ake samu na duniya da lahira ya kubuce masa ba shi ba raban duniya ba shi ba raban lahira raban duniya sa'ada a duniya ita ce mutum ya samu natsuwar zuciya mushriki baya samun natsuwa a duniya in ana magana sa'ada a duniya to ana magana ka samu natsuwar rai ai shine sirrin hadisin manzon sama da yake cewa arba'un min sa'ada abu hudu yana cikin natsuwar zuciya in ka samu abu hudu to ka samu natsuwar zuciya a duniya sai kai amfani da wannan natsuwar zuciyar ka samu lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljaru salih Allah ya baka makwabci na gari wanda in kai tafiya ba ka da haufi game da gidanka zai kulan maka da gidanka ba ka tsammanin zai cutar da kai wannan yana cin sa'ada yana cin abin da zai baka natsuwa a zuciya sannan almar'atu saliha mata ta gari wanda idan baka nan baka jin tsoron wani abu zai iya faruwa da ita akan kanta za ta tsare kanta za ta kiyaye mutuncinta ta rike amanar da ke tsakanin ku wadda aka kulla ta ta yadda ka yadda cewa ba za ta yadda da wani ba sai kai sannan kuma ta tsare maka dukiyarka sannan ta tsare maka ƴaƴanka sannan ta tsare maka gidanka almar'atu salihah sannan almarkabul hani'u abun hawa wanda yake mai natsuwa lafiyayyen abun hawa wanda ba zai ta baka ciwon kai ba a ce daga nan ka tashi ka hau mashin zaka tafi santaran bakin titi a ce sai mashin ɗinka an tura ka goma ka ga ai ba an shiga damuwa ko an shiga tashin hankali mashin ɗinka mota ka inda ka burga zaka tafi sai ka je cikin kwanciyar hankali ka dawo to duk waɗannan suna cikin sannan maza sama ya ce almaskanul wasi gida ne yalwa wanda 'ya'yanka za su yi ta watayawa a ciki kai ma za ka wataya in ka kulle kofa ka ce ƴaƴanka ba ka son su fita waje domin su shawo iska a cikin gidanka akwai iska da za su shaƙa to waɗannan abubuwan guda hudu manzo sama ya lissafa su a cikin sa'ada ka gana so zuciya ke to sa'ada abadiyya sa'ada ta har abada ita ce shiga aljanna wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana mu ta kabili a ranar lahira a cire musu ba wani gilli duk wata damuwa kaga wani kana jin haushin shi kaga wani wani abu ya bata maka rai duk babu a cikin aljanna duk an cire wannan to ba za ka samu wannan ba uwa sai ka haƙƙaƙa tauhidi ga Allah sai mutum yi watsi da shirka amma idan mutum ya zama mushriki to ba shi ba wannan sa'ada ta duniya ba zai sama ba domin ba zai samu natsuwar da ake samu ta zuciya a cikin duniya ba waɗanda ba musulmai ba waɗanda suka kafirce ma Allah sun tabbatar da haka cewa ba a samun natsuwa idan ba a ba Allah ba duk wanda bai bi Allah ba ba zai samu natsuwa ba ko me ya sama kuwa ko me ya sama ba zai samu natsuwa ba saboda ya rasa tauhidi amma mai tauhidi shine wanda duk abin da ya same shi sai kaga ya musibu sun afko masa amma cikin natsuwa yake adaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khayr wa laysa zalika illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khayran lahu ka yi mamaki abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mummuni ba wanda yake samun wannan daraja in ba mummuni ba da baki da al'amarin sa alkhairi idan abun farin ciki ya same sai ya gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah sai ya zama masa alkhairi idan abin damuwa ya same shi sai ya yi haƙuri sai ya zama masa alkhairi ba wanda yake da wannan in ba mummuni ba kaga sa'ada kenan itmi'inanun nafs tuma'ninatun nafsi zuciya ta natsu mutum ya zama yana da kwanciyar hankali a duniya ya samu ɗan kaɗan alhamdulillah Allah ya ba shi kana'a ba zai je yana shiga hayaniya da hauma hauma ba da yaki halas yaki haram ko kuma yaki haram yaki haram akwai yaki halas yaki haram akwai yaki haram yaki haram duk mutane suna shigar su yanzu akwai yaki haram yaki haram kawai akwai yaki halas kuma yaki haram halatu amalan salihan wa akhara sayyi'an kenan Allah ka tsare al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ke cewa wa taqaddama al-qawl fi mithli hadhihi al-ayati qariban a baya baya ba a dade ba kwatankwacin irin wannan ayar ya gabata kwatankwaciyar irin wannan ayar ta gabata ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اما فرقنت به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء to qur'ani idan ya maimaita abu qur'ani yana da uslubi daga cikin asalib din qur'ani salon qur'ani akwai akwai at qur'ani yakan maimaita abu in Allah ta'ala ya maimaita abu to yana maimaita shine da manufa can an ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi aya ta 93 nake jin ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما انا كما شيء الله تعالى يشي منا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا تميتا ألا نانا تحقا أما سي أكا بمبن تكرشنسو شان أكا شي فقد ابتغى إثما عظيما نوكما أكا شي فقد ضل ضلالا بعيدا aya iri ɗaya ce dukkaninsu iri ɗaya ne gaɓoɓinsu uku gabobin biyu biyun farko iri ɗaya, amma gaɓa ƙarshe sai aka rufe aka bambanta to shine al-allama ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa ghaira anna al-ayata ash qala fiha sai dai a ayar da ta gabata ya rufe ta ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad iftara isman azima haqiqa ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma wa qala fi a wannan kuma sai Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bauta hakika ya bata bata wacce take manisanciya to ne yasa haka to sai al-imam ibnu ashur yake cewa wa inna ma qala fi sabiqati ai Allah ya faɗi a baya a waccan ayar ta baya ce faqad ibtara isman azima cewa duk wanda ya shirka ga Allah to haƙiƙa ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma ya saboda li'anna al-mukhataba fiha ahlul kitabi saboda waɗanda ake magana da su ana magana da ahlul kitabi ahlul kitabi eh, yahudu da nasara su ake magana da su a wajen domin can Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanahuddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabat sabt Allah yana bayani ne da ahlul kitabi yahudu da nasara to shi yasa karshe sai ya ce shirkar da yahudu da nasara suke kun san suna shirka sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ko anhuma yace bai taba ganin mushriki ba kamar wanda yace Allah uku ne yace ma ra'aytu mushrikan kaman ja'ala Allah al-wahida thalathan yace ban taba ganin mushriki kamar wanda zai ce Allah uku bane wal iyazu billah Allah da Allah uba wal iyazu billah Allah ruhu mai tsarki ba haka suke faɗi ba to wannan ma shirka ne shi yasa Allah ta'ala ya haɗe su ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina Allah ya haɗa mushrikai da Yahudawa da Nasara masu haɗa Allah da wani a cikin bauta sannan Yahudu kila zaka ce ai su ba su ce Allah uku bane a ai su ma suna shirka sun ce uzairu ibn Allah sun ce uzairu dan Allah ne ya haddace at-taura da ka su abin mamaki ne a ce gashi an samu alaramman at-taura mu ko kaga alarammomi ai ba su da iyaka a cikin mu to su abin mamaki ne a ce gashi mutum ya haddace at-taura to sai uzairu aka ce ya haddace at-taura sai suka ce a a a la yutiqu mithla hadha al-amali illa ibn lillah ba wanda zai iya wannan aikin sai dan Allah sannan kuma Allah ta'ala ya faɗa mana cewa su mushrikai ne ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam da yahudu da nasara sun riki malaman su al ahbar malamai malamai masana a cikin su jam'u habrin sun an ce al habru shine al alim masai to ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su wa rubbanahum ruhban su kuma sune ne al'ubbad masu bauta jam'i ne na arrahib mai bauta jam'in sa ruhban to sun rike su a matsayin iyayen giji wal masih ibn maryam kuma suna cewa al sayyidina isa alayhi salam almasihu dan maryamu suna cewa shi ma abun bauta ne kaga mushrikai ne su to shine Allah ta'ala yake bayani akan su da yazo sai ya rufe sai yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima fanubbihu ala anna shirka min qubayl al sai aka faɗakar da ahlul kitabi akan cewa shirka nau'i ne na ƙirƙiran ƙarya tahziran lahum min al saboda a faɗakar da su a musu gargadi cewa su daina kirkirar ƙarya suna danganta ma Allah subhanahu wata'ala wa tafzi'an li jinsihi sannan kuma a tsoratar da su a razanar da su game da jinsin kirkirar ƙarya duk wani zunubin da ya kama da ƙirƙirar ƙarya a danganta ma Allah su bari to shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima mun gane wannan wa amma fi hadhihi al amma wannan ayar da muke kanta aya ta ɗari da goma sha shida falkalamu muwajjahun ilal musulmina ana magana ne da musulmai musulmai ake magana akai kun ga magana ne ta faɗa muku ko cewa masu cewa musulmi ba zai yi shirka ba musulmi baya shirka kun ga magana su ta zama ƙarya a'a musulmi zai iya zama mushriki shi yasa ake masa gargadi ake masa kashedi kashedin sa kai ya shirka duk abin da zai zama zai kai zuwa ga shirka to shari'ar musulunci ma ta suddu zari'atahu shari'ar musulunci tana so tana toshe wannan hanya idan akwai shirka a sabon gari misali misali nake bugawa fa to sai a ce maka je ma fi sabon gari can inda kasuwa take misali a ce akwai shirka a wajen to ka'idan musulunci ta saddu zari'a sai a ce kada ka je fi domin mutum na iya zuwa fizar kuma a fizge shi shi kenan sai tsinci kanshi a sabon gari in ya je sabon gari kuma sai ya fada cikin shirka to ba a san haka duk abin da zai jawo ma mutum ya shirka an toshe wannan kafa shi yasa kaga wasu sun taba zuwa kamar yadda Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin sunan ɗinsa wasu mutane sun taba zuwa suka musulunta a ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka musulunta manzo Allah ta sama ya musu jawabai suka ji daɗin jawaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai kawai za su gaida manzo sama sai suka faɗi suka masa sujada manzo sama ya ce a a a a a a ku tashi ku tashi haram haram irin yadda balarabi yake faɗi a saudiya haram manzana sun ya ce laukuntu amiran ahadan an da ni ahadin la'amartun mar'ata an ta da ni zauji a da hajje ta lau annabi su mai amfani da shi harkum tina'in lim tina'in haka malaman lura suke ce mana harkum tina'in lim tina'in ba a yi ba ba za a yi ba laukuntu amiran ahadan da a ce zan umarci wani a ƙaddara. an yasjuda li ahadin bai ma wani sujada a amartu al-mar'ata an zuya li zawjiha da sai in ce mace ta mijinta sujada amma ba zan ce ba ko da ku tashi bai halatta a gaida wani da sujada in ba Allah ba manzon Allah sallallahu aka ma haka fa amma ya hana saboda me saddan lizzar ya ce ila shirki saboda annabi ya toshe hanyar da za a bi a kai zuwa ga shirka annabi sama ya hana shi yasa shehu dan wa rahimahullahu ta'ala a cikin ihya sunna yake cewa mujarradu hina'i in birra'ati inda tahiyyati muharrabun yace mujarradin a dan zuciya da kai haka a wajen gaisuwa yace haramun ne wasu malamai kuma suka ce makaruhi saboda ne gudu ake kakkaje ka aikata abin da zai sa kai zama shirka ne ka aikata mun gane to saboda haka waɗannan ay wannan ayar da muke kanta ana bayani ne da musulmai fa nubbihu ala anna shirka min ad-dalali shi aka yi amfani da wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wannan can an ce musu ne faqad ibtara isman azima mu kuma musulmai sai aka ce faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya sake shirka ya bata bata manisanciya saboda me tahziran lahum min mushaqatir rasuli wa ahwalil munafiqin saboda a tsoratar da musulmai cewa kar su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar su cimma annabi sama dundunniya sannan kar su irin yadda munafikai suke yi su bayyana imani a baki amma su boye kafirci a cikin zuciyarsu fa innaha min jinsi dalali domin waɗannan abubuwan jinsi ne na bata wa akkada al-khabara huna bi harfi qad al'allamatu eh, ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya ce sai aka yi amfani da kad domin a ƙarfafa labarin ihtimaman bihi domin nuna mahimmancin al'amarin sai aka ce mai wa man yushrik billah faqad duk wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bauta tabbas haƙiƙa balla ya bata balalan wata irin bata ba'idan wacce take mai nisan gaske لأن المواجهة بالكلام هنا المؤمنون دوم ودن دا أكي مغانا دا سوم مني أكي مسو مغانا شيسا الله يكرفف أكي فقط وهم لا يشكون في تحقق ذلك ضد شيوا من مني باس دا شكا أجمع دا حقا أما حقا كرفف مغانا balarabe yana da hanyoyin da yake bi wajen ya nuna maka magana na da mahimmanci ya kasa mutane gida uku akwai khalid zihid akwai almutaraddid akwai almunkir akwai Khalid Zihin shine wanda kake masa magana yanzu bai san labarin da kake bashi ba ko baka ga wata alama ta zai iya karyatawa ko ya shakka a game da labarin da kake bashi ba to a nan a fasahar magana in za ka masa magana ba a so ka ranki ba a son ka ce tabbat misali kana magana da wani jiya ya zo daga Legas sai ka ce masa a ah, ai jiya an yi ruwa a Zaria yau ya sauko Zariya. bai da labarin abin da ya faru a Zariya sai kuna fira sai ka ce masa bai da labarin bai san komai kuma ka san bai saba karyata mutane ba in ka tashi sai ka ce masa ai jiya an yi ruwa a Zariya. kaga kawai labari mai sauki kace ba shi amma idan da ka bashi labarin nan sai ka ga yana haka ya haka sai ka ce masa kai jiya fa wallahi an yi ruwa a Zariya. ka ga da bambanci ko sai ce ka ƙarya ne ba a yi ba ce wallahi billahi allazi la ilaha illahu an yi huwa a Zariya jiya kaga mataki ce na farko Khalid Zihin na biyu mutarajjid na uku kuma shi ne ake ce masa almunkir haka malamai suka kasa su gida uku to sai mutum ya lura da su Qur'ani yana daukar wannan to wannan abin da wannan ayar take karantar da mu kenan sakonta babba yan uwa shine tsoratar da masu imani kar su shiga cikin shirka sannan duk mutumin da ya shiga cikin shirka ya bata bata manisanciya ba zai samu rabo da jin daɗi da ake samu tun a duniya ba sannan idan ya tafi lahira ya shiga halaka kenan ni yasu da ake cewa ko shi yasu eh, shi yasu can to ya shiga Allah ka tsare Allah ka tsare mu daga shirka waɗanda suka ɓata suka faɗa cikin shirka Allah ka shiryatar da su ka dawo da su Allah ta'ala ya ci gaba da bayani ɗoriya akan wannan ayar ya ce in ya du'una in ya min illa wa in ya Allah ta'ala ya ce mana in ya du'una masu kira masu bauta ma wani Allah ba wanda suke bauta ma wa min dunihi koma bayan Allah illa inasan face mata suke bauta mawa wa in ya du'una ba kuma wanda suke bauta mawa illa shaitanan marida face shaidani wanda ya kasance mai ƙetare iyakar Allah wannan ayar ci gaba ne game da bayani a game da halin mushrikai masu shirka Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa ba wanda suke bauta mawa ba wanda suke kira facewa face mata ba waɗanda suke kira ba wanda suke kira suke bauta mawa face shaidan الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يتشي منا اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ما لمن تفسيري سنجي سعباني أجمد إناثا إنن دا أكتشي ماتنا سوى أكين في دماتنا فقال بعضهم wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da illa inatan mata suke bauta mawa ma'ana zalika in yad'una min dunihi illa lata wal uzza wa manata ba wanda kafirai mushrikai suke bauta mawa face gumakan nan nasu waɗanda dukkanin su mata ne sunayen mata suke da shi sunayen mata suke da su suna da al'uzza al'uzza wanda ya san lugar larabci ya san wannan siga ce ta mata kaman ka ce sulma kaman ka ce laila siga ce sunan mata ne wallata sannan da latu wa mana da mana kun ji sunan mace mana fasamma hunna Allahu inasan sai Allah ya kira su mata yace mata suke bauta mawa bitasmiyatil mushrikina iyahunna bitasmiyatil inafi saboda mata saboda su mushrikan su suka sa musu sunayen mata ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya tabbatar mana da cewa waɗannan sunayen na gumaka da allatu da al'uzza da manatu dukkaninsu mushrikai sun samo su ne daga sunayen Allah shi yasa malamai suka ce daga cikin al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala akwai ishtiqaq ismi sanamin min ismillahi ta'ala samo sunan wani gunki daga cikin sunan Allah nau'i ne na yi ma Allah shishigi a sunayensa sun samo sunan Allatu daga Allahu gunki ne suka sassaka kun san larabawa laraba ba su san gunki ba laraba ba su san gunki ba wanda ya fara shigo da gunki ƙasar larabawa shine wanda ake ce masa amru bin luhayyin al-khuzai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin a cikin sahihin sa yace ranar lahira amru bin luhayyi al-khuzai dan kabilar banu khuza'a zai zo ranar lahira shi ke rike da tutar masu bautar wuta masu bautar gunki zuwa jahannama shine shugabansu amr ibn luhai al-khuzai amr ibn luhai al-khuzai shine farkon wanda ya fara bauta ma gunki a cikin kasashen larabawa larabawa bayan gushewar annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail alaihi salam sun kasance suna riko da addinin tauhidi addinin musulunci addinin da annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya karanta haka suka dawwama akan haka har sai da aka samu wannan lalataccen da ake ce masa Amr ibn Luhay al-Khuzai al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake kawo kissar yadda amr ibn al-khuzai ya samu gunki ya tafi biladu sham idan aka ce biladu sham su ne arewacin arewa da makka shine ake ce musu biladu sham arewa da makka shine ake ce masa biladu sham kamar yadda in ka ce al-yaman ana nufin kudu da makka kudu da makka shine ake ce masa al-yaman amma idan aka ce a sham ana nufin arewacin arewa da makka in ka fita makka to duk abin da yake arewa shine ake ce masa abin na asham daga ashimalu ne arewa to da ya tafi wannan wajen dama mutanen wajen akwai masu bautar gumaka sannan akwai kiristoci akwai yahudawa to sai amr luhayyin al-khuzai ya je kasuwanci sai wani abokin shi ya ja shi sai ya kai shi wani coci sai ya ga wasu irin gumaka masu ɗaukar kai saboda irin tenti da aka musu da irin ƙirarsu da irin kwalliyar da aka musu sai wannan abokin nasa sai ya ce a ah, sun baka sha'awa ne ya ce wallahi sun ya ce wallahi sun ba shi sha'awa ba ku da su a garinku ya ce ai ba mu da su a garinmu ya ce ku ƙauyawa ne ya ce bari idan za ka tafi zan baka gunki daya ka tafi da shi garin shi ke nan a mahubin luhayin al-kuza'i da ya gama kasuwancinsa sai wannan abokin nasa sai ya ɗauki gunki ɗaya sai ya bashi sai ya taho da shi ƙasashen larabawa ya zo da shi da ziyaratul arab ya zo da shi makka shi ke nan sai ya zo ya aje shi a bakin ka'aba ƙabilu na larabawa na makka sai suka yi zuwa sai suka ga wannan gunkin ta ce a'a ka ga abin da amr ibn al-hayyin al ya zo mana da shi na tsaraba ya ake yi sai ya nuna musu yadda ake mai sujada da yadda ake kaza da yadda ake masa kaza to daga nan kowace kabila sai da ta samu gunkinta kowace kabila sai ta rika sassaka gunkinta wasu su sassaka nasu daga icce wasu su sassaka nasu daga daga dutse manhuti manhutun min alhajar a je a samu dutse a kwakware shi a yi masa ido a yi masa komai a yi masa komai sai a zo a aje shi sai da ya zama a ka'aba ana da ɗai ɗai ɗai ɗai guma ha ha ɗari uku da sittin kowace rana daga cikin ayyamu sana daga cikin kwanakin shekara akwai gunki ɗaya to shine amr ibn al-khay amr ibn shi ya kawo wannan gunki kuma kan to shine nan al-imam al-jarir al-tabari yace Allah ta'ala da yace in yad'una min dunihi illa inatan an samu malaman tafsiri da suka fassara suka ce al'inas da ake nufi su ne gumakan nan wanda sunayen mata suke da su allatu manatu sannan al'uzza dukkaninsu sunayen mata ne waɗanda suka yi waɗannan batun akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da ake ce masa abu malik ba malik bin anas ba akwai abu malik sannan akwai al'imamu suddi dukkaninsu sun ce inasan da ake nufi ana nufin waɗannan gumaka wa qala ba'dhum wasu kuma malamai suka ce a'a da Allah ta'ala ya ce in ya da'una min duni illa inatan matan nan da ake nufi mawatan la ruha fiha ko mawatan la ruha fihi abin da ya kasance sandararren abu mara rai shine ake nufi da inatan din nan ibnu abbasin da qatada da alhassan basari dukkanin su suka ce su suka faɗi wannan magana cewa inatan dukkan abin da ake bauta mawa mara rai to shi ake nufi da inatan din nan wasu kuma daga malamai suka ce uniya bi zalika annal mushrikina kanu yaquluna al mala'ikatu banatullah da Allah ta'ala ce in yad'una min dunihi illa inatan sai suka ce abinda ake nufi da al Allah ya musu amfani da yadda suke cewa ai suna cewa al-mala'ikatu banatullah wal iyazu billah suna cewa mala'iku mata ne ƴaƴan Allah ne wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata ashhadu khalqahum fatuktabu shahadatuhum wa yus'alu sun ce mala'iku halittun Allah masu daraja suka ce ƴaƴan Allah ne kuma mata ne to wasu malamai suka ce da aka ce inasan ana nufin mala'iku cikin malaman da suka faɗi wannan akwai al-imam ibn muzahim al-milali yace abin da ake nufi da inasan ana nufin al-mala'ika in yad'una min dunihi illa inata wanda mala'iku ran lahira kamar yadda zamu gani nan gaba za su ƙaryata duk waɗanda suka ɗauke su a matsayin abin bauta wannan fassara ta uku kenan fassara ta hudu wa qala akharuna wasu daga cikin malamai suka ce anna ahlul awtani kanu yusammuna awtanahum ilatan ai dama can su mushrikai masu bauta ma gumaka suna kiran gumakansu a matsayin ina mata fa anzalallahu ta'ala dalika kadalika sai Allah ya saukar da aya kamar haka yace in yad'una min duni illa inasa kamar yadda suke ce ma gumakansu ina to haka Allah ta'ala yace ina. har ma suna cewa daga abu raja abu raja tabi'i ne tabi'u tabi'i ne afwan ya ruwaito daga al-imam al-hasan wanda yake tabi'i ne yace kana li kulli hayyin min ahya'il arabi sanamun yusammunahu unsa fulani larabawa kowace kabila daga cikin kabilun larabawa suna da gunkin su gunkin nan nasu suna cewa unsa bani fulani wato unsar dangin wane so da ka san larabawa suna kiran gumakansu a matsayin ina mata to shine sai Allah ta'ala ya saukar da aya yake musu bayanin cewa waɗannan da suke kira ba wanda suke kira tare da Allah suke bauta musu illa ina san face mata al-imam fakhruddin ar-razi rahimahullahu ta'ala yace yad'una ya'buduna da Allah ta'ala yace in yad'una yad'una din nan ya'buduna ne suna bauta musu li'anna man abada shay'an fa innahu yad'uhu inda ihtiyajihi ilayhi domin duk wanda yake bauta ma wani abu zai kira shi a lokacin da yake bukatar sa kuma mu ya tabbata a cikin hadisi ai da aya ma Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa ibada ita ce addu'a addu'a ita ce ibada ko لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تعبدون من دون وما تدعون من دون الله وأدعو ربي قال نفسي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي حفيا فلما اعتزلهم وما يعبدون kaga can ya ce tad'una nan kuma sai ya ce ya'buduna ashe addu'a'u Uwal ibada sannan Allah ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni ne lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri kaga addu'a huwa al-ibada saboda ka in yad'una in ya'buduna ba abinda suke bauta mawa in ka zo ka fassara shi haka addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce bauta al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce al-mushrikuna mushrikai suna cewa innal mala'ikata banatullah suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne wal iyadu billah wa inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa mu muna bauta ba mala'iku ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah mu samu kusanci zuwa ga Allah haka suke cewa kun ga limam ne ya tafi akan ɗaya daga cikin maganganun da aka yi akan cewa ma'anar Ina sannin nan ana nufin almala'ika mala'iku suke bauta mawa shine sai al-imam ibn kasirin yake cewa ha'ula'i yushbihna banati llahi alladhi na'buduhu sai su ce kai mala'iku waɗannan gumakan namu sun yi kama da 'ya'yan Allah mata waɗanda muke bauta mishi ya'nuna malaika suna nufin mala'iku wa hadha at-tafsir bi qawli ta'ala wannan tafsirin na cewa mala'iku su ake nufi da al'inat kamar yadda suka ce musu ya daidai da faɗin Allah ta'ala da Allah yake cewa afa ra'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga allatu da al'uzza ba allatu gunki ne al'uzza ma gunki ne sai Allah ta'ala ya ce wa manata salisata uku sannan da manatu ta uku wacce take daban malamai suka ce Allah ya haɗa allatu da al'uzza li'annahuma masnu'ata min ash-shajari su daga daga itaciya aka sassaka su shi yasa sai aka hada su aka ce aka ra'aytumul lata wal uzza sai Allah ta'ala ya ce wa manata thalithata al ukhra sannan da manatu ta uku wacce take daban malamai suka ce ne annaha manhutatun min al hajar saboda ita sun sassaka ta ne daga dutse wannan gunkin nasu to ka gani wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa ja'al al mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inata kafirai mushrikai sun dauki mata sun dauki mala'iku bayin Allah suka ce ƴaƴan Allah ne kuma mata ne Allah ta'ala ya ce a shahidu khalqahu shin suna nan ne muka halicci mala'iku mushrikai suna nan ne muka halicci mala'iku har suka mai da su mata to wallahi ta tuktabu shahadatuhum wannan shaidar da suka yi za a rubuta ta an riga ma an rubuta ta kuma sannan wa yus'aluna kuma za a tambaye su sai sun ba da shaida su ba su san mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in aka ce musu an haifan musu yaya mata ce kawai ka ga fakin ciki idan kana son balaraban da yake rayuwar jahiliyya ran shi ya ɓaci komai shirin ka da shi in kana son ku bata ka ce Allah ya sa ka ta haifi mace to ranar za ku za ku za ku za ku za ku za ku rabu za ku yi uwar watsi rana ba shi ba ka ka danganta mishi sharri to amma kuma sai su ɗauka sai su ce 'ya'yan Allah ne mata mala'iku mata ne kuma 'ya'yan Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ce musu tilka idan qismatun Ya yace wannan wannan rabon zalunci kenan ku ba kwaso amma sai ku ce na Allah ne ba kwa su amma sai ku ce ‘ya'yan Allah ne kuma sai ku ce mata ‘ya'yan Allah ne mala'iku wannan rashin hankali ne sannan Allah ta'ala ya ce wa ja'alu bainahu wa na jinnati nataba wa laqad alimatil jinnatu na lamuhdharun sun sanya tsakanin Allah da aljanu suna cewa akwai alaƙa. saɓo ne babba suke yi suna cewa wal iyadu billah astaghfirullah sai su ce matan aljanu matan Allah ne su kuma aljanu su suka haifi mala'iku haka mushrike suke faɗi ka san mutum ya zo mushriki mahaukaci yake zama ba abin da ba zai faɗa ba to shine Allah ta'ala yake cewa wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba mushrikai sun sanya tsakanin Allah da aljanu suna cewa akwai alaka ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون الهالي الجنة سن سغان الله غزاء هلغتو دسو أي مشي حسابي غان الله غا إن سوما تن الله نزاء مشي حسابي وزاء مشي حسابي با سوما سنة دا جدن سكينا كوي في أوشي أتي سوشي بزاء مشي حسابي با to a takaice dukkan waɗannan maganganun da aka faɗa ‘yan uwa za su iya ɗaukan ma'anar inatan dukkaninsu ko dai ka ce inasan ana nufin gumakan da suke bauta ma kuma sunayen mata suke da su ko kuma ka ce mala'ikun da suke ce ma 'ya'yan Allah ne mata su ne Allah yake musu raddi yake cewa ba abin da suke bauta mawa bayan Allah in ba mata ba matan da suke nufi suna nufin mala'iku duk waɗannan maganganun za su iya ɗauka kuma za su iya shiga kuma dukkanin magabata sun ambace su iyaka an samu saɓani ne wajen lafazi amma duk in ka dunkula maganganun za ka ga abu ɗaya ne الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى أتشن تفسير فتح البيان يكي تشيوا تعليل لما قبلها ألا ينا كفى من هجة bayan ya faɗi waccan ayat da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to yanzu sai yana kafa mana dalili ma yad'una min dunillahi illa asnaman laha asma'u mu'annata ba abinda mushrikai suke bauta mawa face gumaka gumakan da ke da sunan mata kallati kaman allatu allatu sunan mace wal uzza da uzza wa mana da mana yace qalahu ubay ibn ka'ab wannan tafsirin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna ubay ibn ka'ab mun san falalar na ubay ubay radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace a qur'ani a wajen su hudu sannan kuma shine wanda Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya je karatu a gaban sa ubay ka'ab manzon sun ce inna Allah amarni an aqra alayka alqur'ana Allah ya yi umarni a gare ni cewa in zo in yi karatu a gabanka balarabe idan ya ce ya qara'u alaihi kare idan larabcin ka bai da zurfi sai ka zata ai ya qara'u alaihi sai ka zata kamar shi ne yake yake kamar shi yake biya mishi an aka ce qara'a alaihi ko ya qara'u alaihi ana nufin ka je gaban malami kai karatu ya ji inda kai kuskure ya gyara maka duk da malaman hadisi suna da tattaunawa me ake nufi da an aqra alayka alqur'ana ana nufin manzo Allah ta sama je karbi qur'ani ya koya wajen ubayyu ko ko me ake nufi to shi ubayyu ba wannan matsayin ya ga girman sa ba sai ya ce wasan mani yanzu Allah ta'ala ya ambaci sunana can da idan za mu buga mutum inda kan buga wani misali don a gane sai ce kamar shugaban kasa sai ya zo sai da can ba za mu ji daɗin faɗin shugaban kasan ba ko kai ma a ce ya faɗi sunan ka ai ba daɗi wancan da ya tafi a ce yana gaishe ka za ka ji daɗi da damuwa ai ko ko ba damuwa amma na yanzu fa sai wani ya zo jiya kawai sai ya ce ai daga Abuja yake babban mutum ne sai zo sai ya ce maka ai shugaban ƙasa buhari yana gaishe ka kaga me za ka ji wasan mani ko kai ma haka saka ce ai ya faɗi suna na ya ce ni ne wani ina tidin cikin ko ina cikin gari zariya ko ina sabon gari ko ina tidin wada ya ambace ni ya san da zamana kenan kaga abin da zaka girmama ke to ubayyu kenan ubayyu ya faɗi wannan tafsirin ya ce shine ya ce waɗannan gumakan su ake nufi da su wa qila wasu kuma suka ce al muradu bil inasi al amwal abin ake nufi in ji al'ima Sheikh Sadiq Hassan Han yake kawo mana wannan maganar yake cewa wasu sun ce abinda ake nufi da ina su ne al'amwat matattu allati la ruha laha waɗanda ba su da rai ji daskararrun abubuwa kal khashaba kaman kaman katako wal da dutse duk ba suna bauta masa ba qala ibn abbas wannan kuma tafsirin ibnu abbas ne qala zajjaj babban malamin lura al-imam yana da littafi ma'anil qur'ani wa irabuhu mujalladi biyar ayoyin alqur'ani ya ɗauka kowace eh, ya rika li'irabinta da kuma faɗin wasu ma'anoni na ayar yake cewa almawatu kulluha yukhbaru anha kama yukhbaru anil muannas yace a larabci duk abin da bai da rai ana mai da shi mace a larabci nan babban malamin lugha ne yake magana al zajjaj in kana ji ana faɗin su kiba waidi to al zajjaj irin su ne zamanin su suke almajirin almajirin su ne kusan zamanin su daya zan haka ce siba wai shi kenan a nahau ko to al zajjaj babban malamin lugha ne kwalba gilas yake saidawa shi yasa ka dace masa azzajjaju min azzujaji eh zujaj ba kwalba ba kenan faɗi ka mutu gilas to azzajjaj mai sai da gilas gilas yake sai da ba bata barau ba gilas yin wannan na cikin kofa da windo to ya ce duk abin da yake bai da rai da karare ne shi a larabci an halatta kamar da shi mace تقول هذه الهجر ya يا هل تكتي هذه الهجر الحجر namiji ne amma tun da bai da rai a larabci ya halatta za ka yi ce masa hadihi hajar. Eh, kamar hausar hausar wannan da ba su da <laughs> ba ruwa da kai kamar ba ga ku wacce nan dutsen <laughs> shi hadihi alhajaru tu'jibu ne wacce nan dutsen tana burge ni kaga mu dutse ba ba mace bace ko dutse ba ai namiji ne ko alhajar dutse wannan dutsen yana birge ni to a larabci ya halatta za ka iya cewa wata na wataƙila masu cewa haka a wannan ka'ida ta al'imamu zajjar suka samu wa hadihi dirhamu Ka kaga a dirham namiji dirhami namiji ne a larabci amma ce ya halatta za ka iya cewa hadihi dirham tanfa'uni wannan dirhamin wacce nan dirhamin za ta yi min amfani wa qad yutlaqu al-unsa 'ala al-jamadat duk abin da bai da rai bai da bai da rai a asalin halittarsa kamar biro biron nan ai namiji ne ko to ya halatta ka ce hadihi al-qalam to daga wata rana idan ka juniya ce haka sai ka kyale shi ka ku rigima in ka juniya ce hadihi al-kitab to kakkai rigima da shi al'imamu zajjaj ya faɗa cewa ya halatta iyaka dai abu ne da bai shahara ba to da kai kuma duk abin da bai shahara ba ka daina yi mun gane kada ka zo a zage ka hadda na hausa eh, duk abin da yake shahararre shi ake son kai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya taimaki shugabanninmu ya musu jagoranci Allah ba mu ruwa mai amfani Allah ba mu damuna mai amfani wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na wasa Allah ku nabi da ayi rabbi shafiya ko na ce hafiya dan na'am Thank you. kamar yadda yan uwa ta sani an fara neman taimakon da bayan kwana da yau da Allah za a nemi ana neman da amfani da da Allah ya ba su ba Allah Allah bayyana to shi kenan aiko وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته